Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra. To, ana ta dai, Maman Sidra mu masu son gyaran fata fa. Ni fa amarya ce na kusan shiga gidana, kaza kaza waye waye. To, kuma dai fa ban bar ku a baya ba. Gashi nan na gyaran fata wannan da kuke gani. To, masha Allah. In dai bangaren fata ne. To, masha Allah. Kamar yadda kuke gani nan muna da seat biyu a nan. Nan gashi nan set ɗinmu na skin whitening ma'ana wannan yana sa fari. amma fari fa idan kun ji na ce fari ba fari irin na bleaching ba yawwa ba fari irin na bleaching ake magana ba ana fari magana fari na gyaran jiki wanda jikinki zai yi laushi zai yi glowing ya koma kamar madara wannan kenan ba na bleaching ba saboda ba shi da side effect sannan kuma ba bleaching yake ba yawa ga oil na dark spot ga body cream ga face cream ga sabulu na wanka in kin ɗauki wannan set ɗin gaba ɗaya za mu haɗa miki da gift kyautar wannan za mu haɗa miki da kyautar wannan soson kamar yadda kike gani wannan soson lifa magharabiya kenan soson na ɗan amana ne ina jin daɗin amfani da shi wato yana cire datti in kin ji an ce datti ba wai normal datti ba a hammata ciyar fata wannan soson yana da kyau sosai yau wato idan kika ɗau wannan setin za mu haɗa miki da shi kyauta a ciki sannan ina kuma wa'inda ba sa so su ƙara fari ko in ce suna da farin amma fata ce ta lalace ko kuma dai babu ma dai farin kuma ba a so a ƙara farin wannan shine naku kofi set kenan gashi nan wannan kofi sabulu ne ga cream nasa ga oil wannan set ɗinsa kenan zai gyara miki fata yana sa laushin fata yana sa glowing ɗin fata sannan kuma ba zai ƙara miki fari ba sai dai ya ki haske mai kyau kalar hutu kenan sannan shi ma in kin dau set din nan za mu hada miki da kyautar wannan sosan insha Allah. Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin gai. Jalila kashi ne 26. Yanda numfashin take ƙara sama ne yana ƙasa, hankalin mumi ya ƙara tashi. Inna ta ce, Kar ki ma Abubakar magana, kar kuma ki nemi kwatar gidan. Ki bar shi rayuwa ce, gashi nan nima na gani. Da yawa sun gani shi ma kuma zai gani, sai dai ki taimake ni da abu ɗaya. Mumi ta ƙara rantsa ido hawa yana ƙara zubo mata, Jalila da mamanta. idan ta ne suka shiga lumshewa ta ce, Fatima, ki nemar min yafiyar. Yana da ƙara burkicewa ne abu na zubowa daga bakinta, ya saka ta kasa magana. duk ta ne shigo da sauri ya matso kusa da inna kafin ta wani abu har ya halinsa wani irin kuka momi ta saka safina ma ta sa kuka abin tausayi abubakar kam yana zaune a ɗakin hotel ɗin da ya kama nasa sun yi ja in ya tuna abin da aka yi mai sai ya ji zuciyarsa na ƙara tafasa fatima sai ka ga ya nushi gefen da yake zaune can kuma sai ya miƙe a zuciya buɗe windo kawai yana kallon waje bai taɓa tunanin wani abu zai kawo mai cikas ba a wannan lokacin ihu ya saka tare da cizon leɓe Gogo kam hankalinta ya kwanta, dan yanzu kam ta je ta ga ‘yan uwanta da ta dade tana kewa. Sun dan dade suna waya da yayanta, wanda ta amshi lambar su suka ta gaisawa da ‘yan uwa. Suka mata bangajiya, sannan ta kashe. Wai yanzu ita ce ‘yan uwanta ke nuna mata kauna haka. Lallai duniya juyi juyi. Suna shiga mota su ya ce, Yaya, wannan mutumin kansa ɗaya kuwa? Hassan ya ce, Kansa ɗaya, kawai tsabar greatness ne ke damunsa. gire ya tsaki ya ce, Ni fa abin da ya maka. Murmushi ya ce, Kar ka damu, ba komai. sannan dan Allah mu bar abin nan mu biyu sagidi ya dan tsaki sannan ya ci gaba da sa suna isa gida ya kalle shi mai alamar zib da bakinsa sagidi ya bi shi da kallo shi kam da sauri ya shiga ciki sagidi kam juya kan mota yi ya fita dan dama akwai abin da zai yi hasan na shiga ya wuce kicin da sauri ba kuwa a ciki da alama har ta kammala inda ya ga kicin din ta gama gyarawa juyawa ya wuce sama kallon kanta ta yi a madubi ta ce kai ina ba zan iya sa kayan da amira ta ban ba Riga ce iya gwiwa ba dogon wando, ta ce da mata bin wando ne kila da na saka. Ta juya jikin wardrobe tana neman cirewa, ya turo kofar ɗakin. Ta manta kayan da ke jikinta, gani ta ya taho inda take da sauri, yana ƙara suwa ya rungume ta tsam a jikinsa. Shiru ta a hankali, ya ce bebi wannan shiga fa. tunuwa ta yi ta kasa cewa komai, dago ta ya kalle ta daga sama har ƙasa, kunya ta saka ta juya baya da sauri. Ƙara jiyo da ita ya rungumi ta ya ce, saura ka ɗan fana faɗi. Kallon ta ce, kai yaya, sun ba ta ta yi, zai magana sai ya fasa, inda ya ga takura mai ido ya ce menene a hankali ta kai hannunta gefen bakinsa ta ce me ya faru hannunta ya dan ture ya ce ba wani abu bane ina sauri ne ban kula ba na dan ji idanunsa ta kalla sai dai ta rasa me ya saka ba ta yadda ba kamar za ta yi magana sai kuma ta fasa gani ya idanunta sun fara jijjigowa ya ce menene kuma ta fara kokarin shanye kwallar ta je ba saboda fitar da kai bane wani ya maka haka ko da ara jawo ta yi rungume ta ce ki bani abinci yunwa nake ji Shiru tai cike da ɗaice, mu bi ne a gidan. Na ɗauka saki da zai shigo, sai na ga ya juya, kin ga yau sai mu. Sai ƙara matsowa kusa da kunnen da ya je. Sai a biya ni bashi na duka. Dawuwa ta kalle shi, kamar za ta yi magana kuma sai ya ga ta yi murmushi ta ce. Kana jin yunwan ne? Cikin shi kuɓa ce, ina fa? Ai ni yau anan ma za a bani, in dai ana so in ce. Ya faɗa yana nuna bakinsa. Dariya ta yi, ya ji hannunta suka nufi ƙasa. Haka ya hannunta har ƙasa, danin ya nufa, ya zauna akan kujera ya ce, a nan, kai ta daga alamar to sannan tana bige jin tana zuba abincin tana tunanin abin da ya fara har aka bige mai baki dan kana gani ka san ba faduwa bane haka ta zuba ta nufi dining tana ajiyewa ya daga ta ya dora ta akan saman dining din inda yake kallon ta tana dariya ta ce karfa ne barna in ya fashe fa ya ji nauyi baki ya bude alamar mamaki ya ce kuma fa haka ne kar mu je mu ji abu ya fashe ba shiri fuska ta haɗe ta ce yanzu ni haƙatuwa ce da zan fasa wannan table ɗin ta faɗa tana bubbuga table ɗin ya ɗan canza fuska ya ce kuma fa haka ne ta yamma za a ce bibi na guda za ta karya wannan katon abin wai waye ma ya faɗa ido ta kafe shi da shi wai yawai ge shiga yi ya ce ni wai waye ya fara maganan nan sabin spoon ta miƙa mai ta ce zuba ma da kanka kwance ya kan cinye ta ya ce ni kan ba ban abincin nan banan da minti biyar Allah ina ji za a samu matsala da yake riga karma ce da ya kwanta sai ya zama na sa kaɗa rigar ta tsaya hannu ya saka ta cikin ta da sauri ta ce zan zuba wallahi ni wallahi tsoron zama a nan nake in wani ya shigo fa Dauke kansa daga cikin ta yana dariya ya ce, in suka gama kin ga sai su yi gaggawa ba mu namu muhallin. Jalil ta kalle shi cikin mamaki ta ce, lalle yaya, ta karasa da dariya tare da fara zuba mai abinci Shiru yana tunanin mahaifinta. Jalil ta kalle shi ta ce, yaya, kallanta ya ce, ya. Ta ce, me kake tunani? Me kika gani? Ta ce, ba komai. Fok ta miƙa mai, ya kalle ta sannan ya ɗan shagwabe ya ce, Ni faɗuwar da ni ɗazuma, kamar na bige hannuna. Murmushi ta sannan ta ce, Ba sai ka yi pretending ba, ta ƙarasa tana ɗebo abincin murmushi ya sanin ya shiga karɓa ya ci sosai sannan ya shati kwantar da kansa ya sake yi a cinyarta ta ce yaya jiri cikin sanyi murya ya ce jalila a hankali ta ce na'am ki dinga ma mahaifinki addu'a ya yi nisan da sai ya kwato shi da addu'a da neman masa shirya a gurin mahalicci jalila ta yi shiru tana kallon sa dago da kansa ya amma kan na kan cinyarta ya ce ba wai wani abu ne kawai da ina tunanin addu'a ku ita ya fi bukata ya karasa da murmushi wai dan ya nuna mata ba komai inda take gallansa sa ne saka ya ce ba wani abu ne kawai dai katsa shi ta ce shi ma haka ko ta faɗa tana taɓa gefen bakinsa oh wai aka mai babban mutum zai da ke kamar ni ni ba dan yaro ba ni ma jalil ta ce abinda mami ta faɗa hakan ne ko na me kenan na dadi zai kwace musu kamfani ɗinsu da gidansu kai kawai ya juye ƙara kwanciya ya ce ban sani ba hannu ta sa ta ɗago shi ta ce yaya inda ya kalle ta ya saka ta sake shi tana murmushi ta ce haka ne yanzu ya ku kai ya ce mun samu an kwace kamfani din daga gunsa yana gumi yanzu sai dai ban san maganar gidansa ba dalil da fara neman haɗiye ƙwallata ta ce yaya ta ina ɗan adam zai haka ta ya mutum zai haka kuma mutum ɗin ma wanda yake mahaifi miji hawayenta ne suka nemi fitowa ya sa ta shiga motsa baki tana neman haɗiye kukanta hassan ya jawo ta kan cinyarsa yana kallanta kallon ta sannan ta sun fiyar da kanta hawaye suka fara zubo mata ya ce to ke yanzu kuka me yake a takaice ke ki kai shi fai sannan yadda mahaifin ke nuna kamar fa wanda ya saya sai kuma ya shiru hawayen da ta shiga sharewa suna sake zubowa ta ce ni da wani ido zan kalli mutanen gidan nan da wani ido zan kalli waɗanda suke jini na Hassan ya jawo ta jikinsa yana lallashi ya ce mu ba ƙasan nan a ɗan kwanakin nan na ga alama in ba barin ƙasar nan mu kai ba ba zan daina ganin kina kuka akai akai haka ba ɗaguwa ta ta kalle shi ya ce ni kila zan ɗan saki kuka amma kaɗan don haka ya faɗa yana nuna tsagun ƙaramar ɗan yatsansa dalil ta ce a shirye za ka sani kai ma ya ce kar da ya yi ƙarya ne a yi murmushi ta sanar takalli gefen da dawayar take ƙara ganin sabuwar namba ya saka ta daga jiki a sanye jalila cikin mamaki ta ce safina safina tana abin kuka ta ce jalila allah ya yi mu inna rasuwa gaban jalila ne faɗi ta mike tsaye daga jikin shi jikinta da ya fara rawa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaushe safina tana kuka ta ce ɗazun nan yanzu muna hanyar kai ta gida ne za a mata wanka jalila hawaye ne ya zubo mata ta ce bari ni ma ga nan zuwa safina ta ce gidan kawo za mu kai ta can za a yi zaman makoki Dan dadi ya kore mu jalila ji ta kanta yayi yi gum kafin ta ce ya kore ku kamar yaya safina tana kuka ta ce sai kin zo dan bata san me za ta ce ba a cikin wannan yanayi gaba da jalila ta juya ta ce yaya ina ta rasu Hassan wanda tun da yaje da take magana jikin shi ya bashi inna ce ya matso ya riƙe hannunta wanda ke tarawa ya ce jalila kallon sai tana zara ido ta ce Yaya ina dadi yake ya ce wallahi ban sani ba menene ta ce yayi me ke damun dadi ta ya zai kori mutane daga gidansu Hassan ya ce ban gane kora ba. Ta ce ni ma ban sani ba, amma ko me ya faru wannan abin da dan adam ya kamata ya aikata ne? Gidansu ne fa. Ta faɗa a rikice. Hassan ya ce yanzu ki zo mu je in kai ki gidan gaisuwa ko me biyo daga baya. Sannan mutanen nan su ma fa sun cutar da ke. Hawaye sake zubo mata ta ce sun cutar da ni amma ba kamar shi wanda ya haife ni ba. Ya banzatar da ni da mahaifiyata. Duk abin da ya faru da mu ruwan sa. Rungume tun da ya ne ya saka ta yi shiru. Ya ya isa haka nan. Ki kira gobe ki sanar mata sai mu biyo mu ɗauke ta. ta daga kai alamar tu nan ta kira ta sanar mata hankalin gogo ya tashi tsantsa don gaba ɗaya ma kasa magana ta yi. jalila ta koma ta shirya suka fito suka shiga mota gaba ɗaya hanzu hankalinta ya kasa kwanciya da jin abubuwan nan biyu gidan gogo suka wuce suka ɗauko ta suka fito hassan ya ce kamar ya kamata a sayi wani abin ko jalila ce abu kamar me ya ce bari na tambayi abba shiru yi ya kira abba suka yi magana ita kam sai cewa take gogo ni kan dama in na bata da lafiya ne ni gaba ɗaya na kasa gane abin da ke wata da Hassan ya ne ya saka ta kalle shi. Magana ya mara sauti ya ce, kar kauce hanya. Shiru ta ita kam gaba ɗaya. Gogo kam dama tun daga gaisuwa ba ta sake magana ba. Gaba ɗaya mutuwar ta zo mata a bazata. Kallon kansa ya a madubi, me ya kawo shi nan? Hannu ya saka yana shafa kirjinsa ya ce, Sagira, da alama ziyara zaka ka gidan antanana. Wata zuciyar ta ce, kai ne kake zuwa gidan haka kawai? Cin ya sauri ya kara cewa, a yanzu haka na koma. Kallon layin da yake ya ce, ai duba ta zanya a musulunci kuma ziyarar mara lafiya akwai lada mai yawan gaske ƙarata da mota yana dan hango gidan shi ka mai je ya ce me ina ba da shi ba gaba yi kaɗan ya juya kan motar yana neman yin gaba mai adadi tana fakin fitowa ta daga ciki sanye da kayan makaranta na health school kuɗi ta miƙa mai ta juya hatta yi gaba sai kuma ta tsaya ta juya ta kalli motar girman idan ta rage don ganin mutumin da yake ciki kunya ta ƙara kama sigir ya daure ya fito tare da ɗaga mata hannu kaɗan yana yaƙi domin ta ɗan fara takowa shi ma yana takowa sai da suka matso kusa da juna sannan ta ce ina yi ne ya so iya kaɗan ya ce lafiya na zo wuce ne sai na hango gidanku na ji kamar ya kamata na tambayi jikinki kallon su ta yi don ta ga sanda ake juya motar tana hanya ta ce na gane shi ne kake neman juyawa ya ce mm, daga baya ne ne tunanin kamar kuma kamar na tafi karki ji abin bambar kwai murmushi ta ce yanzu fa yanzu kam tun da na ga kin gani na kuma kamar dai kamar dai ta ce to yanzu na gode zan ce ba na gode kaɗai ba kin ga saboda kar a sani tunanin dawowa ina ji nan ba kawai za a bani yadda zan kira ba ta mamaki ba don yadda fuskar take da idanunsa ya saka ta fahimce shi ta dai gane ta baya yake son biyo mata murmushi dai kafin ta mika mai hannunta sa sai mika mata yana murmushi amsa ta ta saka mai nan suka dan hira kaɗan kafin ta shiga ciki tana shiga ya washe baki ya ce ah mallam sagir da alama kai ma kayan abincin da ake ta shigowa da shi ne ya saka mutanen da ke zaune suka miƙe suna cewa daga ina Jalila ce ta shigo ita da gugu bayan masu ajiye abincin sun ajiye safina ta miƙe da gudu ta zo ta rungume ta tare da fashewa da kuka ita ma jalila hawaye ne ya zubo mata yasmin da ke kwance jikin momi ce ita ma ta miƙe da gudu ta taho gun jalila hawaye ne ya ƙara zubo ma momi a ranta tsantsan da dama ce fal gogo safina ta kalla tana kuka ta ce gogo san da zuwa dan da bata gane ta ba saboda canzawar da ta yi momi ta miƙe ta ce ma gogo ta zo ta zauna mutanen gun kuwa mamakin kayan da aka shigo da shi ne da kuma sunan jalila da suka ji ne ya saka kowa ya kunshe gulmar da ke ransa don tabbas wasu sun san sunan wasu kuma sun santa balle dama a wannan lokacin da gidan mutuwa ya zama gidan gulma gidan sa ido gidan hira da gidan cika ciki mutuwa kuma an bar ma wanda aka yi ma tsaki tare da cilar da wai kan gado da ya ga sakon safina akan cewa in na tara su a fili ya ce an kara ma ƙasa nauyi ya kwanta kawai tare da neman yin bacci sai dai dukan da ya so ya bacci ya kasa daga ya kwanta sai ya farka a razani mikiwa ya kara bankaruwa tare da koma kan kujera ya zauna su jalila sun daɗe a gidan don hassan fita ya bar su a ciki zafina na zaune kusa da jalila can wajen sallah azhar mumi ta nemo gaggo can wajen sallah azhar mumi ta nemo gaggo da ta shigo ta yi sallah gaggo ta miƙe ta nufi ɗakin da mumi take tana shiga mumi ta zube a gabanta gaggo cikin mamaki take kallanta ta ce fatima menene hakan mumi ta ƙara sa kuka tare da ruwa hannun gaggo kuka kawai take yi ta ma rasa ta ina za ta fara gaggo ta sa hannu ta ɗago ta sannan ta kalle ta ta ce duk mai rai mamaci ne mun wata rana sai labari inda a wannan lokacin addu'a kawai take nema mummy da share kwallata tana kallanta ta ce na ma rasa ta ina zan fara dan Allah ku yafe mana ba dan mu ba kuma dan halin mu ba sai dan Allah wanda shine ya halicce mu ku yafe mana ku yafe mu inna mun wulakanta ku mai da ku kamar bayin mu ba ma tunanin komai sai kanmu yanzu ga da rayuwar nan ta mana mijin da nake tunanin yana ta yanzu na gane ba komai a ransa sai san kansa mahaifiyar da ke tsananin ƙaunata ta tafi farar ɗaya Dan Allah ki yafe mu ki yafe mu inna kuka take sosai dalila wacce gani suka gwasin tafiyin yin sallah ya saka ta miƙewa ita ma dan ta yi safina ma ta miƙe ta ce mu je tare sun shigo suka ji kalaman mumi dalil ta rintse ido hawaye suka zubo mata ita kam safina kuma mumi ta tafi ta sa kuka ita ma dalil ta matso sannan ta kalli gogo wacce ita ma hawayen da ke yi mumi ta kalli jalila ta ce jalila ki yafe mana dan Allah safina ta dawo kusa da jalila tana guga rungumi ta jalila ta yi ita ma tana kuka ta ce ya isa haka nan duk wani abu na rayuwa mai wucewa ne sanin tattali dai kun san ba ku kyauta mana ba kun yi da na sanin hakan ni na yafe muku haƙƙin nan tunda yanzu har ma na nemi in yafe muku to lalle hakan na nuna ban gode ma Allah kan ni'imar da ya bani bane ban gode mai akan canjin da na samu ba ban gode mai akan mutanen da ya haɗa ni da su ba ne gobe ta dafa ta tare da cewa haka ne Jalila a koda shi na kasance mai alfahari da ke a matsayin yata ni ma na yafe muku sai dai mu nemi yafiyar Allah gaba ɗayan mu haka suka yi alwala suka yi sallah mummy sai ba gogo labarin abin da ya samu inda farar ɗaya da kuma abin da abubakar ya musu gogo kan yi wani mamaki ba wani da gidan da ya kwace musu amma ita kan tana mamakin yadda idanun mummy suke rufe akan abubakar gogo ta ce bai kyauta ba sannan kuma bai kamata a bar shi ba wannan fa shi ne ki ma kin yi laifin mai da sunan shi da kai mummy taimar mishi ta ce ba komai mun bar mai gida don ko inda cewa taimar ban mai ita ai rayuwa haka take wanda kake tunanin yana son ka a lokaci guda sai ka fahimci ba son ka yake ba wanda kuma kake tunanin baya son ka sai daga baya zaka fahimci shine jigo na rayuwarka sai yamma suka fito daga gidan Hassan ya zo daukar su tare suka zo da Abba da Mumi a tasu motar suka masa gaisuwa suka fito gaba ɗaya idanun Mumi ya canja duk ta bi ta yashe a lokaci ɗaya mutane ko kowa sai tambaye inda dadi yake suke yi ita kan bata san me za ta ce musu ba Safina ce ma ta daure ta ce musu bayan nan kuma tun je wayarsa a kashe take shi ya saka ma har wannan lokacin bai sani ba Ko suka fara ajiyewa sannan suka nufi gida gaba ɗaya jalila ko magana ba ta iya yi ta yi shiru kawai tana tunanin rayuwa hannunsa ya sa ya rigo hannunta juwa ta ta kalle shi a hankali ta yi murmushi ya ce tunanin me yake yi ta ce rayuwa kawai Yadda ta juya mana ya ɗan murza hannunta kafin ya ce ya isa haka na ni dai na gaji da ganin hawayen nan kallonsa ta yi sannan ce na daina ina kokarin shiga gidan kawai sai ga an zo gaban mota aka tsaya saura kirsa ya fige wanda yake tsayin wani irin birki ya ja tare da rantsi idanunsa a zabar Hassan ya fakin don ya yi tsananin tsorata kansa ya saka a jikin tiyarin motar Jalila ma idanu ta rufe da sauri tare da sakanta a ƙasa dokin din gilas ɗin motar inda yake a zaune aka shiga yi hankali ya ɗauko tare da addu'a kallon gilas ɗin motar yi sannan ya zuge tare da kallon go matar da ya gani ne ya saka shi mamaki ya ce baiwa Allah lafiya ta yaya ki duro gaban mota in tsotsayi ya ratsa fa kallon ta yi sanan ta ce Hassan ni ce Hassan ni ce Hassan ni ce Hassan ni ce ya maimaita yana kallon ta Jalila ce ta kalle ta tace, "Kewa." Bata san sanda ta tambayar ba saboda mamaki. Zaliha ta kalle shi tace, "Zaliha, Zaliha, a ina na sanki?" Jalil ta kafe shi da ido, da sauri ce, "A gidan uban wa na sanki?" Yau na ci ikon Allah. Ta ce, "Hassan, dan Allah ka taimake ni. Dan Allah ka taimaka min nayi magana da Taura." Cewa Taurin ta ne ya saka shi kallon ta yace, "Wai trash ce?" Kallon sai ta ce, "Hassan." Kallon ta ya sake yace, "Me yake a nan gidan?" Ya faɗa yana kallon kayan jikinta. Yace, "Ke ce wai haka?" ta ce Hassan ka taimake ni dan Allah hade fuska ya ce wallahi in baki bannan ba zan kulle ki ya faɗa tare da jambo ta sayi ciki kuka ta sa sannan ta juya tana tafi tana hawaye ita kam ta da na sanin inda ta ɗauki rayuwa yanzu gashi kudin abincin da za ta ci ma wahala yake yi mata amma bar magana gurin kwana gaba ɗaya samarin sun guje ta dukkan su tunda suka gabata daga ta kowa ne ma yake amfani da ita ya biyan ta wani ma da ya amfani da ita koro ta yi wani yanzu gaba ɗaya baya jin komai to yanzu ba mai bata kayayyakin da take cutar maza da su hawaye da ta share tare da ci gaba da tafiya suna shiga cikin gida jalil ta kalle shi sannan ta haɗe fuska tana neman fita daga motar dare ya sa tare da riƙo hannunta ya ce hajiya ya zaki tafi ba tare da alhaji ba ta ce wai wace haka da hatta san sunanka ya ce wa wai trash ta kalle shi ya ce au kishi yake da abin zuba shara ta ce wai wace ce yanzu kam ta saki fuska don ta tabbatar ba abin mutunci ne yake tsakaninsa ba Hassan ya ce mata ita ce wacce ta nemi rukuza mana gida Jalil ta ce wannan yarinyar amma ya aka yi kasanta ya sanar da ita abin da ya faru wanda bata sani ba cikin mamaki ta ce da ke ji kanta haka ita ce ta koma haka ya daga kafaɗa alamar rashin damuwa ya ce duniyar kenan mutum ya yi da kyau ma ya yi ƙari bare irinsu da burin su rawa zaban cikin iyalan da ke zaune cikin farin ciki Jalil ta jinjina kai cikin mamaki ta ce Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Hassan ya jawo ta jikinsa ya ce Wani gaske kishi kika fara daga ganin mace ta dan turo baki ta ce a iya sani na baka san wata mace ba kaga in naga ka san wata ai dole ne tunanin wani abu daban ya murmushi ya dan matso sai tunkunnan ta yace ya zami ta ce da mi a tsorace ta tambaya ya ƙara nanu ta yace dan ba ni iya sanin wata mace bayan yanki. wani ba faɗin murmushi ta saki sannan ta ce kai yaya dariya yi sannan ya sake ta yace kin ɗauka wani abin zan faɗa ta ce yi eh mana ta faɗa tana dariya ido ya kura mata sai tsayawa ta da dariyar ta ce ya akai ya ce ina so na ga kina dariya bebi na kallon ta sannan ta murmushi ya dan shagwabe ya ce a ina murna zaɓin mu biyu ashe hannu ta sa ta rufe mai baki ta ce za ka fara ko ya ce gaskiya ni mu tafi gidan abba mu je mimi ya sa nuna mata alamar tu ta rare shi da dan ture hannunsa ta ce gaskiya ya baka da dama ya sako kansa kusa da ita ya ce yanzu muna shiga na san su ummi za su iso ah na san ila amira da sagir ma suna ciki ta kalle shi tana dariya ta ce ni su ummi ba su dawo ba ya ce eh za su biya gidan andanana ne ta ce ayya mu har yanzu ba mu je ba sai ran da muka ɗauko amira shi kuma ba mu shiga ba ya ce hmm ni duk ba wannan bane a gaba na. yanzu buri na mu tafi inda zamu zauna mu shana dariya ta tugunsi ta ce sai ka je kai ni ina nan ta faɗa ta da saurin fita tana dariya biyo ta yi tana shiga ciki ya jawo hannun da ya ce me kika ce ta ce ban ce ko me ba fa ya ce mu shiga daga ciki sai a sanan mu dariya ta sa tana cewa da gaske kallon gefen sai cikin falon sagira ne zaune shi da amira sun saki baki suna kallon ikon Allah da sauri dalila ta dan matsa tana sanne kai Hassan ya kalle ta tare da dauke kai ya ce mu je ta kalle shi ta gefen ido tana nuna mai sa Amira ya ce mu je sama ki fara faɗa mu ta ce ni hira za mu da Amira Hassan ya ce za ki je kona sungume ki kallon sai da sauri ta ce yaya ya ce Sagira da Amira hira kuke Sagira ya ce eh Hassan ya ce ba na ji kuna kallon nan bangaren ko Sagira ya sa dariya ya ce sai ma mu babbala Hassan ya ce kin ji mu je da sauri ta sa gudu ta yi sama tana dariya matsuwa ya kusa da Sagira ya ce sauri fa ka sani Sagira ya ce hmm ai ba sai an ba mu haƙuri ba mun sa mu idan mu labule Hassan ya kalli Amira ya ce, "Ke kuma fa, gulma ko?" Ta ce, "A'a, nazari nake a raina." Ya juya yi gaba, yana hawa suka sa dariya. Tana shiga ɗaki ta jingina da jikin ƙofa, tana mai da ajiyar zuciya. Ita kam Hassan ne ma yake mai da ita mara kunya. Dan Amira da ƙofa ya saka ta kalli jikin ƙofar, inda take a jingine. Ya ce, "Wallahi ko a buɗe ko kuma na shigo in wahalar da mutum." Jalil ta ce, "Menene wahalarwa?" Ya ce, "Ayya, wallahi ina irga uku ba a buɗe min ba." Mhm. Ba ma san ta ina son fara ba. Gunzi da ta ta ce, Ni ma sai na kira ummi. Na ce, Wace umma? Aiki makin san ummin ta wace. hukwace ake samun ni dama ban sani ba. Zan fara irgawa fa, kuma kowace ba na kira. Kuma kowace ba na kira tana dauke da babban bashi wanda kis kadai ba zai biya shi ba. Dawo kofar ta shige can cikin daki. Yana shigowa ya bi ta inda ta yi. Da sauri ta haye garo ta da saukowa da ɗayan bangaren. tana kokarin rufe kofar ya gudu ya rufe kofar sannan ya fusgo ta suka fada kan kafet wani irin dan kara yayi tare da cewa shikenan an karya ne Dagwa ta yi da sauri gaban ta na faduwa, ta kalle shi ta sun farfito. Cikin tsananin tsoro ta ce, "Yaya, ina ne? Na shiga uku na." sa ya kwabar ya ce, "Nan ne." Ni kan kamar ƙarshen gumma ya kare. Gabanta ne ya ƙara faduwa a tsorace ta kalle shi, sannan ta shiga taɓa hannun. Tsabar tsoro sai ma ta ji kamar ya karye din. Tana taɓawa yana cewa, "Wash Allah na." Dalil ta ƙara rikicewa ta ce, "Yaya, tashi mu je asibiti, na shiga uku na." Idan da duk sun canza, ya ɗan karkace kai irin abin zafin nan ya ce, "Jalila, ina na kwanta kawai ba sai na je asibiti ba eh kar gunye tsami gobe a suka sha wahala ya dan ƙara rauni ne fuska ya ce yanzu su mi suka jikin karya musu da me za su ce ki bari gobe sai mu fita ba tare da kowa ya sani ba dalil ta shiru tana tunani cikin san dai in ummi ta jikin karya mata da akwai karamin matsala ko dalil ta shiru tana tunanin da ummi ke son hasan. ya wuta diya sanan ta kalle shi yace kai na kwanta ba komai insha Allah Dil da idan da suka yi raurau gaba ɗaya ita kan bata san mami ya za ta yi ba. Ya ce ni na ce ki kai ni na kwanta ba wani abin. Dalil ta ɗaga shi yana ta wani wash ta kwantar da shi. Ya ce ɗan ba ni ruwa na sha. Da sauri ta juya ta ɗauko mai ruwa a fridge ta matso ta bashi. Ya ce ba zan iya miƙewa ba. Da sauri ta ajiye ruwan ta shiga ƙoƙarin ɗan jinginar da shi sannan ta miƙo mishi ruwan. Ya amsa da ɗayan hannun ya fara ƙoƙarin yadda zai yi ya buɗe. Da sauri ta amsa ta buɗe mai sannan ta miƙa mai. Amsa ya da hagu ya sha. Yana gamawa ya mika mata jirkar ta amsa. Bari na ɗan kwanta don bugu ta samun ciwon kai. Idan ta suka ƙara raunana ta ce, Yaya, Allah mu je asibiti na ba su ummi haƙuri. Ya ce, Karki ta bibi. Kin ga ummi tana da haƙuri, tana kuma da sanyi, sai dai ba ta ƙyale wanda ya taɓa ni ko kaɗan. Kin ga mabin maganan nan. Jalil ta kalle shi sannan ta ce, To, gyara mai kwanciya ta sannan ta zauna a gefen shi, tare da riƙe mai dayan hannun. yace Ban faci abinci ba tun safen nan, ga yanzu har an kusa magaraba. ta ce bari na je ƙasa na zubo ma na san tunda Amira ta dawo ta yi girki ya kai kamar wanda baya magana ta ce sannu sannan ta miƙe ta fita tana fita ya dariya ya ce ah bibi na ya jawo fulo ya rungume kallon sai kafin ya ce kana ban ba za ka bani kuɗi na ba kenan komi ni na kasa fahimta inda ka dusa ni wani muku murmushi ya ce wai kai da abokanka kana tunanin ni zan waɗanda muka raba mu kuɗi in ce su dawo da shi ne komi cikin zafin rai dadi ya ce dama ba sun amshi kuɗin bane don su bani mukami to tunda bai samu ba sai su dawo min da shi ko wata dariya ya sa mai wanda ya ƙara kular da dadi ya ce stop dreaming abubakar dama ni ne na damu ka wannan mukama. ko saboda ni ma na samu abin da nake so ko da dan karma hauka da karamin tunani ka ɗauka yan bot ne suka amince a kawo ka a baka matsayin nan kallon mamaki dadi yake mai kafin ya ce ba hakan ba ne director din ya sa dariya mugunta ya ce a haba abin da ka ɗauka kenan saboda na ba su kuɗin ka na lallaɓa su ne suka ga suna ɗaga wuya akan a baka mukamin nan kuɗin da ka basu ne suka saka bayan ka ba wani abin ba dadi ya matso a zuciya kuma shi ce ni za ka wulakanta ka san ko ni wane ne cikin karfi ya bincike shi hakan ya saka dadi ya faɗi kasa budda director din ya nuna shi da yatsa ya ce kai wane ne <tsk> ni za ka mai da ƙaramin mutum ko ni na ce maka ka kwaso kuɗi da yawa ni dai na san ce maka ne ka kawo kuɗi a basu ko na ce maka yawan kuɗin da za ciro sha sha sha banza kawai har kai ka isa ka mai ni ƙaramin mutum ashe da babban kuskure na kusa tafkawa ya yi tsaki sannan ya koma cikin gida Dadi ya miƙe da kyar ya shiga mota ya shiru. Can ya dauko waya sai duba dan ya ga balance din shi. Dubu ɗari shida ya gani kwata-kwata, dan dama miliyan bakwai ne da shi a ciki. Wai saboda burge su sai ya bada miliyan shida wai a raba musu don su zaɓe shi. Sannan ya kama katon hotel da yake ciki. Tsaki kafin ya sa hannu a saman kansa. Yanzu gashi an ce dole ya kawo takardar ajiye aikinsa gobe. Notion tiyarin mota ya kafin ya wata ajiyar zuciya. Tun farko ya riga ya ɓata kansa a gaban mijin jarida. yanzu gashi nan hanyar da ya bata bulle mai ba alhamdulillah to yanzu tsakar gida a nan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi ne 27 ku ci gaba kasancewa ta tsakar gida ku ci wallahi duk kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba time sharing a group group ku na WhatsApp da Facebook